barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayar ka kamar haka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu har yanzu dai muna nan a cikin rahoton a abin takaici da mamaki da suke faruwa a wannan duniya a jiya ne a ranar 26 ga watan uku na wannan shekara ta 2013 rundunar 'yan sanda ta yi holin wani matashi mai suna gambo wanda ake zarginsa da halaka dan uwansa ta amfani da adda mai kaifi wadda ya sare masa wuya kuma ya zamto cewar ya bar ganga jikin daban kuma kan wannan yaya nasa daban a a ƙasa kakakin hukumar 'yan sanda ta reshen eh, ta jihar jigawa audu jinjiri ya shaida wa jaridar Frenium times inda ya ƙara da cewa wannan abin takaici ya faru ne ranar talata 26 ga watan uku shekarar 2019 da misalin karfe 2 da minti 40 na rana a ƙauyen Bada ƙoshi da ke ƙaramar a hukumar gwaram a can jihar jigawa inda ya ci gaba da shaida wannan jarida ta premium times yake cewa mun zo mun iske gambo tsaye da adda mai kaifi a hannunsa jikinta da jini inda kuma nan gefe ɗaya gefe ɗaya kuma ga gawar haladu kwance gangar jikin daban a kuma kansa daban mazauna ƙauyen badakoshi sun ce akwai hasashen gambo yana kishi da rufin asirin da haladu yake da shi na abin duniya wanda ya sa gamban ya aikata wannan zunzurutun rashin imani makusanta, kuma a wannan ƙauyen nasu makusanta shi gambo da kuma marigayi a haladu sun bayyana cewa an daɗe ba a ga maciji tsakanin shi gambo da ɗan uwansa a haladu wanda kuma iyayensu ba su tsinana wani abin kirki akan wannan rashin a jituwa da take tsakaninsu ba gambo dai ɗan shekara 22 ne shi kuma haladu wanda aka hallaka a ɗan shekara arba'in ne wanda Allah ya yi masa rufin asiri wanda sakamakon wannan rufin asiri da aka yi da Allah ya masa shine a gambo yake baƙin ciki da shi kuma har ya kai ya aikata wannan laifi da ake zarginsa da shi a yanzu haka rundunar 'yan sanda ta bakin mai magana da yawun 'yan sanda na jihar jigawa a dsp audu jinjiri ya ce yanzu haka dai gambo yana nan a hannunsu kuma har sun aika da shi babban ofishinsu na binciken manyan laifuka da yake a garin dutse domin ci gaba da, da bincike domin gano gaskiyar wannan al'amari kuma da zarar sun gama bincikensu ta bakin dsp audu jinjiri za su miƙa shi gambo a kotu domin ta yi masa hukunci da ya dace da abin da ya aikata allah dai ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu amin summa amin Allah ya sa a gane wannan nasiha da ake yi domin kai zuciya nesa a ganin a daina ɗaukan hukunci a hannu wannan kuma ƙalubale ne ga su iyaye domin idan kuna da 'ya'ya ya zamto cewar akwai rashin jituwa a tsakaninsu da kamata ku tsaya ku yi din mai yiwuwa domin ganin cewar an kawo sasanci inda ba zai janyo babban rashi irin wannan ba Allah ya sa mu gane amin mu amin